Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan la'asiriyar talata 29 ga watan Oktoban shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfahar rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. kamar yadda aka sani wasu to jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya komai kiri ne da hadiza kyari za mu gabatar muku da shirin na wannan la'asariyan kafin ku ji mu ga kanun labarai To baba ana ci gaba da kai samami a kan manyan shugabannin kungiyar IS a Syria wani abu da ke nuna gaggawar da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta 'yan ta'adda. duka 'yan majalisar wakilan amurka za su kada kuri'ansu a wannan makon kan binciken tsige shugaba donald trump inda zai taɓo batun gardamar da fadar white house take yi na cewa binciken da ake yi ba kan ka'ida ba ne jami'an tsaron iraki sun kashe akalla mutane goma sha hudu cikin dare a wani hari da suka kai wa wasu masu zanga-zanga a birnin kabala To kanun labaran kenan bayan ko kun gama jin labarai za ku yi cewa shirin ilimi na bankin duniya ya fara tallafawa harkokin ilimi wadda ya taɓarɓare a jihar Bauchi. To koya za a aiwatar da wannan aikin? Kamar yadda aka sani wasu talauci ne ke hana suka yaransu a makaranta wasu kuma sakaci ne. To wanda sakaci ne za a zaburar da su a gwada musu muhimmancin karatu. mata daga jam'iyyun siyasa masu ra'ayin gurguzu da ke afirka sun fara wani sun fara halartar wani taro a jamhuriyar nijar domin duba matsalolin da mata ke fuskanta wurin shugabancin siyasa ana so an aka ba namiji kashi hamsin mace mana da kashi hamsin to wannan cikin guri ne shi kuma rai da guri aka ce ke mutuwa bayan haka mustapha nasir ba tsari kuma na tafi da shirin noma tushen arziki wanda zai gabatar muna nan da ɗan lokaci bayan haka muna ɗauke da sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ci gaba da kai samami a kan manyan shugabannin kungiyar is a syria wani abu da ke nuna gaggawar da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta 'yan ta'adda dakarun gamayyar mayakan sdf da ke kawance da amurka waɗanda suka taka rawa wajen kawar da shugaban kungiyar ta is abubakar al-baghdadi da kuma kakakin kungiyar abu hassan al-mahajir sun ce an kai wasu jerin hare-hare a jiya litinin da nufin kawar da manyan shugabannin kungiyar 'yan ta'addan da ake farautan su a raye ko a mace kakakin mayakan na sdf mustapha bali ya wallafa a shafin twitter cewa an yi nasarar kai wani samame tare da kama wasu manyan shugabannin kungiyar ta is wacce kuma ake kira da is ko kuma da'ish da larabci sannan ya ce waɗanda ba a same su ba za a kama su yana mai cewa laifukan da kungiyar ta da'ish ta aikata ba za su tafi a banza ba Dukkan 'yan majalisar wakilan Amurka za su kada kuri'ansu a wannan makon kan binciken tsige shugaba Donald Trump inda zai taɓo batun gardama da fadar White House take yi na cewa binciken da ake yi ba baya kan ka'ida. Yayin da wani daga cikin jami'an zai yi shaida a gaban kwamitocin majalisar yau talata game da kiran shugaban zuwa ukraine wanda shi ke tsakiyar binciken tsige shi Kakakin Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta tsayar da ranar Alhamis a matsayin ranar da za ta kada kuri'ar inda ta faɗa a cikin wata wasiƙa da ta rubuta wa takwarorinta cewa tana son ta kawar da duk wani shakku game da shirin tsigewar. Pelosi ta ce matakin kada kuri'ar kan binciken tsige shugaban zai tabbatar da binciken da ake yi da kuma tsarin da ake bi wajen sauraron bahasi wanda zai eh, zama bayanai ga amurkawa da kuma yadda za a miƙa hujjoji da aka samu ga kwamitin da ke kula da harkokin shari'a da kuma fitar da sharaɗan da suka dace ga yadda shugaban da lauyansa za su kare kansu shi dai trump da magoya bayansa na 'yan jam'iyyar republican sun bayyana binciken a matsayin ya saba wa ka'ida saboda ana yin sa ne cikin sirri sannan gaba ɗaya 'yan majalisar ba su kaɗa kuri'a a yin binciken ba sai dai polisi ta ce wannan hujja tasu ba ta da tushe jami'an tsaron iraki sun kashe akalla mutane goma sha hudu cikin dare a wani harin da suka kai wa wasu masu zanga-zanga a birnin kabala jami'an tsaron sun ce an kuma raunata ɗaruruwa yayin da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati ta shiga rana ta biyar masu zanga-zangar sun kauracewa bin uh, sabuwar dokar ta ɓaci bayan da hukumomin iraki suka umarci mutane da su nesa da hawa kan tituna tsakanin karfe goma sha biyu na dare zuwa karfe shida na safe akalla mutane uku aka kashe yayin da sama da ɗari kuma suka ji rauni a jiya litinin a wata arangama tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Ministan Habasha Abi Ahmed ya ce ƙasarsa ta samu zaman lafiya bayan mako guda na tashe-tashen hankulan da suka yi da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane 67 da kuma lalata wuraren addini da dama. Yanzu haka yana kokarin ya dawo da kwanciyar hankali. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Asabar, Abi ya ce yana cikin matukar damuwa akan yawan hare-hare. Wannan wata jarabawa ce da ke nuna idan Habashawa ba su yi aiki tare ba kuma da haɗin kai hakan zai iya zama mana yanayi mai kunci da ban tsoro, in ji shi a cikin harshen Amharic. Afirka ta kudu um, ƙasa ce da ke kungiyar wasan kwallon zarika ruga wato rugby da ake ji da ita a duniya haka kuma ita kaɗai ce kungiyar kwallon zarika ruga da ake yi da kekunan guragu a nahiyar afirka amma duk da kasancewar wannan uh, wasan guragun ba shi da isassan kudaden tafiyar harkokinsa hakan bai sa sun yi uh, kasa a gwiwa ko rashin nuna kwazo ba Wasan ƙarshe na ƙwallon zarika ruga na guragu a Afirka ta kudu na nufin fitacciyar ƙungiyar da ake ji da ita za ta nuna bahimjarta bajimtar ta a filin wasa a lokacin da oki anka yake karamin yaro daga birnin pretoria burinsa shine ya zama wani bangare na babbar kungiyar kwallon rugby ta springboks a kasar amma sai ya karye a wuyansa lokacin wani wasa makarantar sakandare a shekarar 2011 amma yanzu yana farin cikin da bugawa kungiyar guragu ta wellbox wasa hasso biyu da kuma fuskantar shahararren wasan share fage da aka yi ya ce tun ranar farko nake matukar ƙaunar wasan da yadda ake yinsa kamar wasan rugby na masu kafa mun ƙara da ƙungiyar haka ne har sau biyu a shekarar 2013 da kuma sau uku a shekarar 2015 na ji daɗin wasannin nan da har yanzu za mu yi a ƙungiyarmu muna kuma rera taken ƙasa yin wasan rugby a kekunan guragu abu ne mai tsadar gaske yin wasan na ƙwararru ƙa'ida yana cin kuɗi sosai sama da dalar amurka dubu takwas labaran duniya ke saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla hukumomi a jihar bauchi najeriya sun fara daukar matakan shawo kan matsaloli ko kuma taɓarɓarewan ilimi a jihar lamarin da ya kai ga mahukunta a jihar suka nemi gudunmuwar babban bankin duniya akan wannan matsala ga dai wakilinmu a bauchi abdulwahab muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto a matakin farko don cimma manufar shirin bankin duniya ya zaɓo malamai gogaggo su guda 60 domin koya musu wasu dabarun cusa ilimi wanda za su je makarantu domin koyar da malaman makarantu da ke yankunan ƙananan hukumomin jihar. Hukumar samar da ilimi ta ƙasa a matakin jiha ita ce ke sa ido wajen tafiyar da shirin. Darekta mai kula da shirin yin bitar wa malamai, Malam Isa Garba Nengi ya yi ƙarin haske dangane da shirin. to shiri ne na bankin duniya da za su tabbatar cewa lalle an dawo da yara cikin makaranta maimakon su je suna ta fita waje to su dawo makaranta bayan sun zama makaranta wa'yan ba sa makaranta ko kana makarantar allo ne ko kana yawo ne ko baka komai mai ka dawo makaranta a sa tabbatar cewa an shigar da kai makaranta to a tsaya a ga cewa lalle an ba da karatun kuma yaron ya zauna har zuwa gama makaranta bincike da aka yi an samu bauchi state tana daga cikin state na karshe jihohi na karshe waɗanda yaran su ba su zuwa makaranta wannan shine dalilin da ya sa aka tashi haikan aka bi aka bi wurare world bank da ina ne domin a zo a samu a ga yadda za a gyara wannan sun fi miliyan guda yaran da ba su zuwa makaranta a jihar bauchi sai dai kuma ganin cewar an danganta rashin kai yara makaranta da iyaye ba sa yi kan rashin abin hannu da kuma sakaci sun tuntuɓi malam nuru ahmed daraktan tsare-tsare hukumar samar da ilimi na jiha domin matakan da ake ɗauka hukumance don magance matsalar. Kamar yadda aka sani wasu talauci ne yake hana saka yaransu a makaranta wasu kuma sakaci ne. To wanda sakaci ne za a zaburar da su a gwada musu muhimmancin karatu. Wayanda kuma aka gane cewa suna tsananin talauci akwai tallafi musamman wanda gwamnati ta bayar ta wannan hanyar wanda ana kiransa conditional cash transfer. Dan wani dan dan insani ne kaɗan da za a rika yawan mutane saboda su rika lura da yayansu su je su makaranta na wannan tsawon wata tara ko shekara guda ɗin da zamu. Daga bisani na ji ta bakin wasu daga cikin malamai mahalarta taron game da wannan shiri. Sunana Iliya Isa Haruna. An tara mu ne mu master trainers wato waɗanda za mu je mu koyar da maluma mu koyi waɗannan sabbin dabaru bayan mun koya mu koma various local gamman guda tara ɗin nan wanda dama nei ba ta yi kaftarin ɗinsu ba mu koyar da waɗannan maluma waɗannan sabbin dabaru. sunana dr mahmud muhammad daga kwalejin ilimi ta aminu Sade. wannan program ɗin shigowarsa zai taimaka wajen yadda za a gano yaran da ah, ya kamata a ce suna makaranta ba su je ba so idan an gano su sannan kuma zai taimaka wajen mai da su makaranta idan aka mai da su makaranta sannan kuma ya tabbatar da an yi su sun zauna sun yi karatu har zuwa har zuwa a ƙarshe. suna na jimai gajere idan mun koma mu za mu koyarwa malaman primary school ne da headmasters da supervisors waɗanda su suke dealing directly da ƙananan yara maganan school feeding ɗin nan ya sa yara da yawa suna zuwa makaranta mm. ciyarwa da ake yi da nan ba mm, eh. gaskiya mun gode mun gode sosai eh. wannan din ya sa yara suna zuwa makaranta eh. sosai sosai Loha Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe yan yara kuma ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe. Kuma da da Abdulwahab Muhammad. a jamhuriyar nijar yau ne kuma aka fara gudanar da wani taron matan jam'iyyun siyasan kasashen afirka masu ra'ayin gurguzu domin nazarin hanyoyin magance matsalolin da suka addabi matan waɗanda suka hada da rike mukaman shugabancin siyasa da maganar mallakar ƙasar noma wakilinmu a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani ɗakin taro na palais de congrès nan da hantsin wannan talata 29 ga watan oktoba inda matan jam'iyyun siyasa masu ra'ayin gurguzu daga kasashen afirka suka fara gudanar da taro domin tantaunawa akan matsalolin da ke mayar da hannun agogo baya wajen baiwa mata damar shiga a dama al'amuran mulki ko na shugabancin al'umma madam beti aishatu habibu umani ita ce mataimakiyar shugabar kungiyar matan jam'iyyar pnds tarayya wato oft yau an ce zaɓe za a yi duk wanda bai ma mata alheri da dariya zai fara musu dariya saboda ya san da mu ne da mu ke zaɓe kuri'a kenan mi mata ba su zarewa su ce su ma za su zo su shiga gaba domin su samu su ma yanda za su yi su zo gaba su samu wurin da maza suke iya zaunawa ba haramun ba ne haka zalika a tsawon kwanaki biyu na wannan taro mahalartan za su nazarci matakan murkushe wata mummunar al'adar da ke zama ruwan dare a wasu kasashen afirka kun san da yau in dai an ka ce mace ta ta gaduri namiji na zai zakuwa ya amshe shi nan ma nijar mu da matsala amma wani wurare da yawa cikin afirka ka ji an ce a ah, ai mace ce za ta tai ta yi arme wani wuri kenan ba za ta zakuwa ba ta yi noma cikin gonar gado. Ministar cigaban mata Madam Elbak Zainabu Tari Bako na cewa babban gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan haɗuwa shine samar da hanyoyin da za su kawo ƙarshen rashin adalcin da jinsin mata ke fuskanta a nahiyar afirka ana so an aka ba namiji kashi hamsin mace mana da kashi hamsin to wannan cikin guri ne shi kuma rai da guri aka ce ke mutuwa ka gan ka dauki senegal suna man farite ita ce sankan sankan kenan yadda aka ba mata kaso wannan na hamsin haka maza suke da kaso hamsin kasa da dama an san da haka nan ba mu son mu yi garaje amma muna son a diba a gani muna fatan allah ya sa haka domin jaddada matsayinsu a game da gwagwarmayar ganin an sake lalawa matan jam'in siyasa masu aƙidar gurguzu za su fitar da wata sanarwar ƙarshen taro mai kunshe da jerin bukatun mata. Alkawali za a ɗoka na cewa mace bai kamata ba a barta ta baya in dai cikin harakan shawara ne na tsaron ƙasa na kwanciyar hankali tunda mata su ne na farko waɗanda in akwai wani cika cikin ƙasa za su ganin shi su ce wula. Da suke jawabi a yayin bikin buɗe wannan taro magatakardan ƙungiyar jam'iyyun siyasa masu ra'ayin gurguzu na duniya Luis Ayala da shugaban jam'iyyar PNDS tarayya mai masaukin baki wato Bazum Muhammad sun jaddada wa waɗannan mata cikakken goyon bayan da zai taimaka a kai ga cimma gaci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da a gaida Suleiman Muni Barma. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 11 ne da minti 16 na safe a nan Washington ga kuma shirin mu na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka da wannan la'asariya, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji ci gaban bayanin liman galadima guru shugaban wata kungiyar manoma a jihar Yobe. A wannan lokacin su waɗanda ake noman kana samun farashi mai kyau sannan kuma gwamnati tana ba da loan ko da ya yake a wannan lokacin. Sannan za ku ji yadda hukumar hana fasa kwauri ta Najeriya wato kwastam ta kama wata shinkafa 'yar kasar waje bayan da aka yi safararta a cikin motar tanka ta dakon mai. Mun kira ku don mu nuna muku wannan tanka wadda yake ya kamata a ce ana ɗaukar gas ne da ita amma sai gashi an kamata da shinkafa a ɓoye a ciki. Daga bisani kuma za ku ji bayanin ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar masu safarar kayan amfanin gona a Najeriya. A yanda gwamnati take son hulɗa noma muna so insha Allah mu wadatar da ƙasar nan da abinci. A yi saurare lafiya. Toma Dalla A cikin makon da ya gabata ne dai muka fara kawo maku bayanin liman galadima guru shugaban wata haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma a jihar a kan yadda za a bunƙasa noma a jihar ta Yobe. ta yau ma dai ga ci gaban bayanin. Ai su yadda za a shigo da matasa a ciki shine misali yanzu a da idan na gama makarantar gona wato college of agric ina fitowa wannan watan da na fito ko wata na gaba na tabbata cewa za a ɗauke ni aiki kuma halla a wannan lokacin idan kai kana wani department ne na daban ba ma'aikatar gona ba idan ka gama ond naka za a baka level 6 ne amma ni da na fito daga ma'aikatar gona za a bani level 7 saboda a wannan shekarun na gaya maka 1980s kuma sannan ina tunawa a chad basin idan suka ɗauki wanda irin ma'aikata irin wanda suke da level 7 suna fitowa ana ba su appointment ake ba su bitil a kotar bitil nan ake ba su ake ba su sannan a tura su fili a wannan lokacin mutum ya san cewa shi akan ya fito wajen bangaren noma an ba shi inganci sannan kuma a wannan lokacin su waɗanda ake noman kana samun farashi mai kyau sannan kuma gwamnati tana ba da loan ko da ya yake a wani lokacin su kuma yanzu matasa namu ne yanzu nan a gaskiya suna son kuɗi da wuri suna son yin kuɗi da wuri ba sa son wahala to kuma shi dole sai ka wahala a zamanin zamanin canjawa yayi sai ka wahala za ka samu wani din wahalar ta kai ta zo maka da sauki ka samu wani kuma za ka zo wahalar ta zama mai tsanani kuma ka samu to saboda haka duk abin yana buƙatar haƙuri sannan ita kuma gwamnati ya kamata abin da za ta yi ta rinka duba talakawa duk wanda ya shiga harkar wajen bangaren noma din a bashi muhimmanci kan cewa lalle an kula da su amma yau din nan sai ka gani matashi ya fito saboda ko watakila yana da uwa a gindin murfi a gindin murhu sai ya zamanto cewa ya zo ya ko ga gama makarantarsa ko kuma a'a dan gidan wani ne sai ga an zo an ɗebi dandana an bashi wata kwangila mai tsoka ya zo a ganshi kawai yana ma da mota da to kai dan talaka zaka ce yaushe zaka zo ka rinka bata lokacinka a gona sannan kuma sai ka je ka wahala da kyar zaka samu abin da zaka ci a gidanka To a ci gaba da ƙoƙarin dakile shiga da shinkafa 'yar ƙasar waje domin bunƙasa noma a Najeriya. Hukumar hana fasa ta Najeriya wato kwastam ta samu nasarar kama wata motar tanka ta dakon mai da aka makare ta da shinkafa 'yar kasar waje kamar yadda kwantrolan hukumar mai kula da shiyar niger yusuf abba kasim ya yi karin bayani makasudin kiran 'yan jarida shine don mu nuna sabon salo da 'yan fasikori suke bi wurin shigo da kayayyakin su ta barayin hanyoyi mun kira ku don mu nuna muku wannan tanka wadda yake ya kamata a ce ana daukar gas ne da ita amma sai gashi an kamata da shinkafa a ɓoye a ciki wanda in ba an an yi ƙoƙarin gano ko me take ɗauke da shi ba za a ɗauka gas ɗin ne a ciki to amma officers mu saboda gano saboda sababbin dabaru da suke kullun ganowa na fasakori sun kama wannan mota dauke dankare da shinkafa ga shi a ciki kamar buhu nawa ne yake ciki ana sa ran za ta haura buhu 500 eh. daga ina take kuma ina ta nufa to ba mu san daga inda take ba iyakaci dai mutanen mu sun kama a diko junction wanda yake yana kan hanyar kaduna abuja babban hanyar kaduna abuja muna a bangaren jihar naija don ba mu shiga jihar wani muka kama ba a jihar naija tunda kasan jihar naija ta, ta shiga wannan hanya to a daidai inda naija state ta fara anan muka kama tana tahowa daga wani binciken ku me ya nuna ina za su tafi da wannan shinkafa to muna sa ran abuja za su shiga da ita eh. kamar mutum nawa kuka kama don uku duk da driver suna ina yanzu kenan an ba da belin su amma za a gurfanar da su gaban kotu To a can gefe guda kuma ɗan kwamitin amintattu na ƙungiyar masu safarar kayan amfanin gona a Najeriya Alhaji Hassan Usman Shiroro ya ce ƙungiyarsu za ta ci gaba da baiwa gwamnati goyon baya domin samun nasarar bunƙasa ƙasa da abinci kamar yadda ya bayyana bayan kammala wani babban taron su a Minna. Wannan ƙungiya tana da babban aiki a gabanta. saboda yanzu a yanda gwamnati take son hulɗa noma muna so insha Allah mu wadatar da ƙasar nan da abinci domin mu ne kawai muke kusa da manoma mu muke zuwa karkara mu je mu sayo abinci mu kawo mu ba kamfanoni domin abinci ya wadatar da ƙasar nan insha Allah madalla ka taɓo inda nake so batun koda ta ƙasa da abinci ne alaƙa tsakanin ƙungiyarku da kuma musamman wannan mahali da ake cikin na rihe boda da gwamnatin najeriya ta yi gwamnati tana iya ƙoƙarinta kuma tana yi boda abin da yasa aka rufe boda bai kamata a ce mu muna da manoma muna da filaye waɗanda za mu yi noma a ce sai mun je ƙasar waje mu sayo abinci mu kawo wannan bai kamata ba shi yasa gwamnati ta ga ya dace mu rufe boda domin mu mutanen ƙasar nan muna iya ciyar da kanmu to jama'a yau ma dai abin da ya sawwaka kenan a cikin wannan shirin sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, da Haruna Dauda da ya ba da gudunmuwa a shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. Tuma da la'agaida Mustapha da ba tsari yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito daga Ali Abdullahi Doron Baga, jihar Borno, Najeriya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. ya ce da Allah ku bani dama da yin jajina ga shugaba Muhammadu Buhari da yadda ya kasa zama ya huta. Sai zirga-zirga yake a kasashen duniya burinsa kawai shine ya ga rayuwar 'yan Najeriya ta inganta. Allah ya taimaki ɗan kishin ƙasa muna masa fatan alkhairi kuma muna maraba da irin ci gaban da yake kawowa Najeriya sakamakon tafiye-tafiyensa zuwa ƙasashen waje. Sai kuma sakon na gaba ya fito daga Sufyan Gumel Zangon Daura ya ce Assalamu alaikum biyu Hausa. Ya ce cece kuce da 'yan jam'iyyar PDP suke yi kan tafiye-tafiyen shugaba Muhammadu Buhari ba komai bane siyasa ce. Mu dai mun gamsu da tsare-tsaren shugaba Muhammadu Buhari. Sai kuma sakon na gaba ya fito daga Muawiya Abubakar Zurmi da ke jihar zamfara ya ce kuɗin da shugaba muhammadu buhari ke kashewa a tafiye-tafiyen da yake bai kashe ma sokoto kebbi da zamfara su ba a shekaru da ya yi yana mulki sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga muhammad ahmad usman tungan makeri jihar Niger ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ya ce hukumomin tsaro na jihar kogi ya kamata ku ƙara ƙaimi sosai wajen i da gano fursunonin hamsin da uku da suka tsere daga gidan yarin garin koton karfe bayan da ruwan sama ya rushe katangar gidan yarin sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga haruna muhammad da katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce gaskiyar maganar mu 'yan najeriya ba mu jin daɗin yawan tafiye-tafiyen da shugaban ƙasa muhammadu buhari ke yawan yi zuwa ƙasashen ƙetare mun zaɓe shi ne domin ya mana aikin fitar da kitse daga wuta ga 'yan najeriya ta hanyar magance matsalar tsaro yaƙi da talauci samar da aikin yi ga 'yan najeriya da fatan zai ji saƙon nawa zuwa gare shi sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga matar kabiru janya ƙaura a najeriya ta ce salam biyu hausa wata miyar sai a makwabta wishing talaka yaushe zai ji daɗi ne a najeriya musamman mamu 'yan jihar borno ganin yadda matsaloli suke addabar mu a garin da masak. ga rashin wutar lantarki, rashin kasuwa, rashin aikin yi, ga kuma ruwan ambaliya da take lalata gonaki da gidaje wannan shine ikirarin next level da aka ce talaka zai gani to da a da abdulaziz yanzu kuma ga labarai a takaice ci gaba da kai samami kan manyan shugabannin kungiyar is a syria wani abu da ke nuna gaggawar da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta 'yan ta'adda dakarun gamayyar mayakan sdf da ke kawance da amurka waɗanda suka taka rawa wajen kawar da shugaban kungiyar ta is abubakar al-baghdadi da kuma kakakin kungiyar abu hassan al-muhajir sun ce an kai wasu jerin hare-hare a jiya litinin da nufin kawar da manyan shugabannin kungiyar 'yan ta'addan da ake farautar su a raye ko a mace jami'an tsaron iraki sun kashe akalla mutane goma sha hudu cikin dare a wani hari da suka kai wa wasu masu zanga-zanga a birnin kabala jami'an tsaron sun ce an kuma raunata ɗaruruwa yayin da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati ta shiga rana ta biyar masu zanga-zangar sun kauracewa bin sabuwar dokar ta ɓaci bayan da hukumomin iraki suka umarci mutane da su nesa da hawan kan tituna tsakanin karfe goma sha biyu na dare zuwa karfe shida na safe akalla mutane uku aka kashe yayin da sama da ɗari kuma suka ji rauni a jiya litinin wata arangama tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda. Firaministan Habasha Abiy Ahmed ya ce ƙasarsa ta samu zaman lafiya bayan mako guda na tashe-tashe hankulan da suka yi da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane 67 da kuma lalata wuraren addini da dama. Yanzu haka yana ƙoƙarin ya dawo da kwanciyar hankali. A wata sanarwar da ya fitar a jiya Asabar, Abiy ya ce yana cikin matukar damuwa akan yawan hare-hare. wannan wata jarabawa ce da ke nuna idan habashawa ba su yi aiki tare da kuma haɗin kai ba hakan zai iya zama mana yanayi mai kunci da ban tsoro in ji shi a cikin harshen amharic to duka duka kuma abin da za mu iya kawo muku a wannan lokacin kenan sai can dare za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin adiza kyari da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya ta ba da umarni wato julie gresham da injiniyanmu na wannan la'asariya mr thomas Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai a dakace shirin yau da gobe. Salamu alaikum.